wannan bayani ne wanda nake fitar da shi ga jama'ar musulmi a kan abin da ya yadu a kafofin sada zumunta dangane da sha'anin saki da kuma abin da ya danganci ambatonsa a cikin wasan kwaikwayo wannan magana wanda yake ta zo a cikin darasi na tafsirin alkur'ani da muke a masallacin alfurkan ta sanya rudani a cikin fahimtar mutane wanda ya wajaba ya zamanto na yi bayani saboda a saita fahimta akan abin da yake shine na ambata na farko dai maganan nan ta zo ne akan gaba ta bayanin tafsirin ayar alkur'ani ta suratu tauba da allah ta'ala yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ya ce ka ce musu ya rasulallah da allah ne da ayoyinsa da manzansa kuka kasance kuna yin izgili to akan haka ne nake cewa na yi bayanin cewa izgili da wargi da wasa in ya danganci janibin allah da alkur'ani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadari domin zai fitar da mutum daga addini sannan na ce izgili akan abin da ya danganci hukunce-hukunce na shari'a to shi ma akwai wani babi wanda yake da hadari shine abin da ya danganci saki da aure da koman aure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku wato gaskensu gaske ne warginsu ma gaske ne saki da aure da komi to akan haka ne na ce idan mutum ya ce matansa na aure ya ce matansa sun saku a cikin wasan kwaikwayo to wannan sakin ya afko akan matansa idan yana da aure to ya afko kan matansa to magana tana da a dunkule take haka amma tana da tafsili idan mutum a cikin wasan kwaikwayo ya kalli matar da take matarsa a cikin wasan kwaikwayo ya ce mata ke kin saku ko ke wance na sake ki to za a duba a gani idan wannan matar wadda take cikin wasan kwaikwayo matarsa ce ta haƙiƙa. wato tun kafin su yi wasan kwaikwayo ya zamanto da ita da shi duk suna acting a cikin wasan kwaikwayo to in ya kalle ta ya ce ya sake ta duk da yake wasa ne to wannan saki ya afku saboda nassin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan wannan mata wadda take cikin wasan kwaikwayo ba matarsa ce ta aure ba fim ne ya mayar da ita matarsu matarsa wasan kwaikwayo ne ya mayar da ita matarsa to wannan sakin bai samu mahalli ba saboda haka matarsa ta aure ba abin da ya samu aurensa da ita idan kuma ya zo yana ba da labari ne a cikin fim din, aka ce akwai wani scene wanda ya zo yana ba ma abokansa labari ya ce to aini mata na ma gaba ɗaya sun saku ko ya ce aini matata ma na sake ta to wannan maganar da ya yi matarsa ta aure duk da yake ba ita yake nufi ba in yana da mata ta aure sakin ya afko a kanta wannan saboda wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda ayar alkur'ani da Allah ta'ala ya ce wala tattakhidhu ayatillahi huzwa kada ku ɗauki ayoyin Allah su zamanto abin wasa kuma wannan ayar ta sauka ne akan saki akan saki ne wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa wa la tattakhidhu ayati huzwa ba a kan sha'anin saki ne saboda haka a wannan ita ce maganar da na faɗa a dunkule amma wannan shine tafsilinta kuma wannan a, a magana ta kan cewa wanda ya faɗa da wasa abu ne wanda yake haka yake a mazhabar malik haka yake a mazhabar mafiya yawan malamai da musamman imamu ahmad ya ce shi lafazin saki idan aka zo shi da lafazin talak saki to ba a bukatan niyya yana afkuwa ko mutum ya yi niyarsa ko mutum bai yi niyarsa ba to sai dai akwai malamai a mazhabar malik da suke cewa idan akwai karina da take nuna wasa yake yi to wannan wannan karinar wannan shaidar alamar tana nuna kan za ta taimaka masa ta nuna kan cewa sakin bai afko a kansa ba to a bisa wannan waɗanda suka riga suka yi irin wannan acting suka yi riga suka yi irin wannan scene din a cikin wasan hausa suna da aure alal misali wani daga cikin suna da aure a ciki yake bayani a cikin wasan kwaikwayo yake cewa to ni na ma saki matata to a wannan tunda akwai magana ta akwai karina kamar yadda aka ruwaito daga ibn al-qasim duk da yake ba shine mashhurin mazhaba da ake fatawa akai ba to wannan ba zai bata aurensa ba yana nan tare da matarsa musamman tare da kan cewa akwai jahilci maksudin wannan shine don a nuna ma 'yan uwa waɗanda suke cikin harkar wannan sana'a ta fim kan cewa akwai nogo areas akwai abubuwa waɗanda suke ba za su ba saboda me saboda tarbiyyarsu ta addini abin da ya danganci sifar allah babu wasa da wannan abin da ya danganci alkur'ani babu wasa da wannan abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasa babu izgili da wannan abin da ya danganci saki da aure da kome yin lafazi da su babu wasa da wannan to kowace al'umma tana da nogo areas ɗinta ai kaga ko wanda duk suke yin wanda duk suke sha'anin harkar fim sun san akwai abubuwa waɗanda suke nogo areas ne to mu ma saboda tarbiyyar mu ta addinin musulunci yan uwa da suke cikin harkar fim su san irin waɗannan nogo areas din wurare da ba a ƙetare su ba a shigan su a yi musu shamaki kada su ƙetare su je irin wannan wannan ita ce tarbiyya ta addinin musulunci kuma wannan magana kamar yadda kuka gani a na gina ta ne akan a ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yake shine mashhurin mazhabar malik wanda akan su fatawa take Allah madaukakin sarki shine mafi sani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in